Dr. Khalid Aliyu barka da wannan lokaci. Batun kisan da ake yi wa musulmin Rohingya a ƙasar Myanmar na ta ɗaukar hankulan duniya. Washi ya kuke kallon wannan tarzoma ne? Wannan al'amari ne na baƙin ciki wanda yake sa a raɗaɗi a zuciya ga dukkan wani wanda yake da tarsashin tausayi na ɗan adam balle a ce gashi ɗan uwanka wanda yake wato musulmi wannan ya nuna wato kamar ijima'in duniya akan zalunci da yake wato musulmi ake ciwa mutunci inda wani wanda ba musulmi ba ne aka yi haka da duk duniya ta tashi baki ɗin. Saboda me kace haka? Kana ganin dai ƙasashen su wato Yahudu da Nasara haƙƙin kyanwa kawai ko haƙƙin kare ko haƙƙin wani tsuntsu tashi suke su yaƙi mutane to ina ga wato yadda ɗan adam yake ana ganin waɗannan ba su da gata talakawa ne to amma kuma gatansu shine Allah saboda haka wannan mas'ala ce da take wato ya kamata ita majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen duniya su tashi in dai da gaske ne cewa mutuntaka da 'yan adam ake yi kula a kare musu haƙƙinsu a kare waɗannan bayan Allah gabarin wannan cin zarafi da cin mutunci da zub da jinsu a yi musu fyaɗe a kashe su a ƙona musu gidaje a hana musu abinci. Amma ayoyin shugabannin Myanmar ɗin sun ce suna duba lamarin. Abin takaici ita shugabar ƙasar nan Aung San in nan har wai cewa take bata ma san abin da ake ba wai za ta bincika ta gani wai cewa haka ne bayan ga labari ya bayyana a cikin faɗin duk duniya kafafen watsa labarai da na ji da na gani gashi ana ganin cikin irin halin da suke cikin halin na kaye. Me ya dace a yi kenan don a zauna lafiya? To wallahi duniya ba za ta zauna lafiya ba sai aka saki wasu 'ya'yan mowa wasu kuma a ce 'ya'yan bora ne. Saboda haka dukkan 'yan adam daidai suke kuma hakikatan abin da ke kanmu lallai lallai kada mu ƙasa a gwiwa wurin lalle yin tawalu ga Allah da kaskantar ta gare shi mai ta Allah Allah ya yi musu domin ita kanta addu'a makami ce ta mu'mini amma ba a nan a tsaya ba za mu ci gaba da tuntuɓa kamar yadda muke yi cewa kasashen duniya su tashi. Akwai kungiyoyin kasashen musulmi na duniya da wasu kungiyoyin daban. Ko akwai wani abin da ya dace su yi don maido da zaman lafiya? Abin da muke kokari kenan muna tuntuɓar su cewa a kira duk wato kungiya da ake ce mata wato Rabitul Alamul Islami a ce wato inuwa ta dukkan duniyar musulmi baki ɗaya a zo a zauna a tattauna a ɗauki matakai masu gauni na tsare waɗannan bayan Allah mutuncinsu da addininsu da kuma zamantakewarsu a nuna musu gata na 'yan uwantaka wanda in ba a yi ba abin da zai biyo baya sakamakon ba zai kyau ba. Dr. Khalid Aliyu muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa.